dam da Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Akan fita kunya ma saboda Shirin namu na wannan mako ya leƙa ne wata babbar mayanka da ke garin Suleja a jihar Neja da ke tarayyar Najeriya. Inda ake samar da akasarin nama da ake amfani da shi a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja da ma wasu garuruwa da jihohi da ke makwabtaka da Neja. Madalla Ita dai wannan mayanka da ke Sulejan jihar Neja a kowace rana ta Allah akan yanka shanu sama da 200 baya ga sauran kananan dabbobi kamar raguna da awake da kuma tumakai. Bugu da ƙari wannan kwata ta zama hanyar cin abincin al'umma da dama musamman matasa daga sassa daban-daban na Najeriya. Sannan tana ɗaya daga cikin manyan hanyoyin samun kuɗin shiga ga ƙaramar hukumar Suleja. shi ya ce bai ware ba ni na san bai kana ji ko tun da farko zai nace maka ba za a ware ba shi yasa nace mai sayar maka sami subaru wakilin mu na jihar Neja Ismail Karatu Abdullahi ya zanta da sakataren mayankar Malam Muntaka Adamu wanda ya yi karin haske kan yadda ake hada-hada ciki da kuma yadda karamar hukumar ta Suleja ke amfana da harajin da mahauta ke biya a kasuwar. Tabbas wannan kasuwa tana da girma kwarai da gaske kamar yadda kake gani tana da faɗin da zai kai kamar kafa kusan 400 da kuma sannan kuma tasirinta a wannan yanki na abuja alal akalla a dai kusa da mu nan babu mayanka shanu irin wadda ta kai kaman tamu tun da alal akalla muna yanka saniya 200 zuwa 300 wani lokaci ana samun fiye da haka kuma a kullum kuma naman mu a nan gidan yana shiga cikin abuja yana shiga daga har yankin kaduna lokoja da ƙauyukan da suke kusa da mu kuma mun tattara mutane daban-daban daga sassa daban-daban wanda suke kasuwanci a nan kamar yadda kake gani kamar yadda kai wannan bayani wannan mahauta tana da gudunmawa su take bayarwa ga wannan karamar hukuma ta suleja musamman ta bangaren haraji za mu so mu san ta yaya karamar hukuma take amfana da wannan kasuwa muna biyan kuɗin yanka kamar yadda gwamnati ta tsara mu biya kowace saniya dubu ɗaya ne ɗari takwas zai je wurin gwamnati mu da gwamnati ba mu da wani matsala na wajen biyan kuɗin haraji gaskiya mutanen da suke aiki a wannan mahuta kamar sun kai mutum nawa za a kai kamar mutum dubu uku ko hudu saboda saniya guda ɗaya alalakalla za ta tattara mutane kamar goma ko fiye da haka akwai mai fiɗa akwai wanda zai rike akwai wanda zai sai hanji akwai wanda zai tatse hanji kaga idan aka haɗa za ga alal akalla za a samu kamar mutum goma ko fiye da haka a kowace saniya ɗaya. To da wannan kuma bari mu waiwayi bangaren mahauta da ke yanka dabbobi a wannan kwata kuma Malam Ismail Salisu na daga su. To gaskiya dai tana iya kama wani lokacin ina iya kamar yanka guda biyu zuwa uku haka. Kuma insha Allah cikin wani 'yan lokuta za mu sai da su insha Allah. Idan kuka yanka dabba kamar a yau bai kare ba ina kuke kai naman ya eh to daman duk wani mahauci da kake kallon sa dole yana da wannan abin da zai koda naman sa bai kare ba to akwai gurin da zai je sa shi ya ajiye abin sa a gidan sanyi a yadda kake yanka dabbobi shin kai kake dauka ka kai kasuwa ko mm gaskiya dai kam daman mu in mun yanka ba wani guri muke zuwa da shi ba a nan gurin dai kwasomi suke zuwa muke saida musu su ne kuma za su dauka su tafi can gari kuma suna sassaida da yawancin kwasomin su suma malam ismaila ya yanayin kasuwa take a yanzu da kuma da gaskiya ne yanzu kan an shiga zamani saniya da muke saya bayar shekara uku muna sayan ta dubu ɗari to yanzu ta linka don muna iya sayanta ta ɗari biyu da hamsin har ɗari uku ma. Dan Adam Mogani. Alhaji Ibrahim Sarkin Fawan fa na daga cikin manyan kwastomomi da ke zuwa sayan nama a wannan kasuwa daga Abuja. To ni na kan zo nan Suleja daga cikin garin Abuja kullum in sayi nama wani lokaci ni kadai idan na zo na kan sayi naman da ya kai kamar darajar 350 ko 400 har ma zuwa 500 in ka sayi a yau yake karewa ko ku. Eh, in dai Allah ya bani kasuwa na kan sai da shi a yau akwai sauran kasuwanni ko kuma in ce mahauta baya ga nan me ya bambanta sayan nama a nan kasuwan su da da sauran kasuwanni to ka san ita sana'ar na fawa so da dama wani lokaci idan muka zo nan salaja sayan nama mukan samu sauki ita salaja kusan guri ne wanda ya zama a nan Abuja ga baki daya babu wani abbatuwa wanda ya kai kaman yanayin na sileja saboda akwai bambanci idan ka zo nama kowanne iri za ka iya samu kakan iya samun babban nama so duk abin da ka zo da shi misali no mata yadda yanayin kudin ka yake in ka zo salada za ka iya samu Matasa kusan dubu uku ne suka dogara da wannan kasuwa inda ta nan ne suke samun kudaden shiga domin gudanar da harkokin rayuwarsu na yau da kullum. Kuma abokin aiki na Ismail Karatu Abdullahi ya zanta da wasu matasa da ke sana'ar dakon nama da kuma masu sayan koda domin sayarwa masu gidajen abinci. Sunana Tajuddin, aiki na shine ɗaukar nama idan masu nama sun siya to sai ɗauka a barin kai musu inda suke sayar da nama. kamar shekara nawa ka ɗauka a wannan kasuwa to na kai kamar shekara hudu haka zuwa biyar ina wannan aiki za ka iya gaya mana irin nasarori da ka samu ta dalilin wannan kasuwanci eh tabbas gaskiya na samu nasarori da yawa dan na sai fili ma yanzu haka ina nan insha Allah ina so zan fara gini kamar a wuni nawa kake samu a wannan kasuwa eh to ya danganta irin wannan aiki wani wata ranka samu da yawa wata ranka samu kaɗan amma dai yana kaiwa kamar misali 1,500 da sauransu haka mutum zai ci abinci ya samu wanda zai aji sunana yahaya dauda ni dan jihar plateau state ne turin baro nake yi bayan turan baro kuma na dan yin sana'a sayan koda haka akwai masu gidanmu wayanda suke siya su ma suna kaiwa kamar hotel haka ko gurin gasa nama domin a wannan aikin na kai wani mataki da ban yi tunanin zan je ba saboda na mallaki gidaje akwai da nake cike daban akwai kuma wanda haya ake min a ciki a yanzu baya ga nama akwai bangaren masu gyaran kai da bindi da kafan dabbobi da ake yankawa wanda nan ma wani sashe ne mai zaman kansa a wannan mayanka matashi hafizu na daga cikin masu wannan aiki wanda ya ce da wannan sana'ar yake ɗaukar nauyin ƙannensa uku da ke karatu a jihar kano gaskiya rayuwa ta ƙarshen wannan aiki alhamdulillah sai in ce na gode ma allah saboda cikin wannan aikin nake dauke da wani yan uwana ina taimaka musu domin Allah kamar sunawa to kananu ne guda uku suke Kano suna karatu kai dan asalin ina kenan ni baka tsine ne kan kai da kafafuwa kamar guda nawa kake gaskiya Allah kaɗai san adadin wanda nake yi ka san sanin gaibu sai Allah saboda mi wannan kwaso ma yana zuwa da shi wannan ma yana zuwa wannan zai sai kaɗan wannan kuma zai sai da yawa kamar a wuni nawa kake samu ta dalilin wannan aiki domin Allah a wuni a wannan aikin ina iya samun dubu uku dubu uku da ɗari biyar kai har dubu hudu haka har dubu biyar ma ina samu fiye da haka ina samu kullum kake wannan aiki ko ko akwai ranakun da baka fitowa gaskiya kullum nake sai dai lokacin da eh ina ji zan dan huta da yake ina da yaro ina da abokanai in ce tsaya min saboda kwasomi ina nima in huta to kowane irin kalubale 'yan kasuwa ke fuskanta a wannan mayanka ta suleja mun sake waiwayar sakataren kwatar muntaka damu. gaskiya kalubale da muke fuskanta ka shigo kaga hanya is even zan ce mata condemn gwamnatoci da suka gabata sun yi iya kokarin su kaga misali gwamnatin da ta wuce ita ta gina mana wannan kwata ta gina mana zango to wannan gwamnati kuma mun kai kukan mu gaskiya amma har yanzu Allah bai ba su ikon waiwayo musu mana gyaran wannan hanya da kuma cikin kwatan namu kaga yanayin yadda kwatar take kaga ga daga nan ma ga zinc can iska ta ya daga bangaren ruwa muna dan korafi akwai rashin wadataccen ruwa da gudu saboda kudi yanzu kuma bari mu ji yadda masana tattalin arziki ke ganin tasirin irin waɗannan mayanka ga tattalin arziki da kuma hanyoyin bunƙasa su dr muhammad ma'azu shugaban tsangayar nazarin tattalin arziki na jami'ar gwamnatin tarayya da ke birnin kebbi ya yi mana tsokaci in ka duba kwata wuri ne wanda yake bukatar wasu abubuwa akwai maganan tsaftace wurin akwai maganan likitocin kula da dabbobi waɗanda za su zo dibi yanayin shi naman ma da za a yanka da kuma lahiyar shiga ga mutane sannan akwai injimummuka da ake amfani da su domin sauwaƙe aikin nan to duk wayannan abubuwan idan ana an san haraji ana samun kuɗaɗen shiga zaka ga yin su ba zai ma gwamnati wuya ba saboda kaga ta wannan bangaren ya amfani su kansu masu wannan sana'a to shi kuma bangaren ita kanta gwamnati zaka ga da kuma al'umma duk lokacin da ake samun hanyoyi da yawa na samun kudaden shiga to za ga sauran ayyukan gwamnati ba su tsayawa saboda in ka duba muna da arziki na dabbobi amma yadda za a sarrafa naman yadda zai kasance ba mu da ke amfani da shi ba ana iya hita da shi har kasashen waje domin a samu foreign exchange wanda zai kawo kuma ƙarin kuɗaɗe ga gwamnati yana da kyau gwamnati ta kawo tsari to masu sauraro a nan shirin ya kawo ƙarshe sai mako na gaba idan Allah ya so a madadin daukacin waɗanda aka ji murayinsu da sauran abokan aiki na nan sashin hausa na radio france international musamman wakilinmu na neja ismail karatu abdullahi sai kuma injiniyan da ya daidaita mana sauti hassan alhassan suleja ahmad abba ke mana fatan alheri a huta lafiya